daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran shaba adam tare da ku a cikin wannan fito wacce ta ce zango na biyu a wannan rana da fatan amuni lafiya abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin nan sun kunshi labarun duniya da dumi su sai sharhin bayan labaru sannan shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai mu koyi harshen farisanci sai kuma tarbiyyar iyali sai kiɗe-kiɗen irana da kuma wasu shirye-shiryen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abin da muka muku tanadi labarin duniya da farko ga kanunsu manazarta irin sun gano maganin farfadiya da ciwon rabin kai a najeriya an kafa kwamitin binciken hanyoyin kare hatsura akan doron ruwa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wa yankin tarto hari a kasar syria to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniya manazarta a nan irin sun gano maganin farfaɗiya da kuma ciwon rabin kai a karan farko manazartan irin ɗin sun yi nasarar samar da maganin farfaɗiya da kuma ciwon rabin kai gabanin wannan lokacin da ana amfani da maganin ne na topiramate wanda ake shigo da sadarin haɗa shi masu muhimmanci da ƙasashen waje domin yinsa a matsayin ƙwayoyi da kuma kapsul wannan maganin ya samu karbuwa a matsayi na uku a bikin khawarizmi da aka yi na shekara-shekara wanda shine karo na 83 shugaban wannan shirin na samar da maganin rajalla mehnazade ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun fars na irin cewa ɗaya daga cikin magungunan da ake amfani da su su ne topiramate sai dai an sami wato sabon salo na yin magani wanda zubin sadarorin da ake haɗa shi bambanta da na baya farjalla ya kuma ci gaba da cewa mun fara gudanar da bincike ne dai akan zubin sabbin sadarorin na magani a cikin ɗakunan bincike kuma ƙarshe muka yi nasara hakanan kuma ya ce a karan farko a cikin iran mun samar da sanadari mafi muhimmanci na haɗa wannan maganin a cikin gida wanda kuma ya kai aka kai ga yinsa a cikin ƙwayoyi da kuma kapsul a najeriya an kafa wani kwamiti na binciken hanyoyin kare hatsura a kan doron ruwa a cikin ƙasar kwamitin ya ƙunshi bola oyebamiji a matsayin shugaba wanda kuma shine babban darakta na hukumar da ke kula da sufuri a kan doron ruwa da ake kira da niwa sai kuma wakilai daga gwamnatocin jihohi da kuma hukumar matuƙa kwale-kwale ta cikin gida hukumar ƙwararru ta kula da lafiyar zirga-zirga a kan doron ruwa an kuma zaɓi adams opi a matsayin sakataren kwamitin wanda dama shine mataimakin darakta na hanyoyin ruwa na cikin gida a wannan ma'aikata ministan ma'aikatar tattalin arziki na ruwa adeboyega oyetola ya kaddamar da kwamitin da zai yi aiki tukuru domin kare hatsuran kwale-kwale da ƙananan jiragen ruwa a cikin gida ministan da yake magana a wurin kaddamar da wannan kwamitin a birnin abuja ya kira da a yi aiki tukuru domin magance yawan hatsuran da ake samu na jiragen ruwa wanda yake haddasa asarar rayuka masu yawa a najeriya dai ana yawan samun hatsarin ƙananan jiragen ruwa masu jigilar mutane musamman ma dai arewacin ƙasar da hakan yake haddasa asarar rayuka cinkoson mutanen da suke hawa ƙananan jiragen da kuma rashin rigunan tsira idan hatsari ya faru suna cikin dalilan asarar rayuka masu yawa da ake samu hakanan kuma ƙarancin masu ceton wato mutanen da za su zama aikinsu kenan a gaɓar ruwa idan aka sami ɓullar irin waɗannan hatsura. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Shugaban ƙasa Amurka ya dakatar da taimakon da ƙasarsa take baiwa Ukraine ta fuska soja. Kafin watsa labaran Amurka sun ambaci cewa shugaban ƙasar Donald Trump ya bayar da umarnin dakatar da duk wani taimako na soja da ake bawa Ukraine daga ciki ya hada makaman da ake kaiwa ta sama da jiragen ruwa da kuma waɗanda a halin yanzu sun riga sun isa ƙasar poland jaridar bloomberg ta bayyana cewa bayan kwanaki kaɗan da aka yi cacar baki a tsakanin shugaban na amurka donald trump da kuma takwaransa na ukraine vladimir zelensky shugaban na ƙasar amurka ya ba da umarnin a dakatar da baiwa ukraine duk wani taimako na soja wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka bayyana cewa amurkan ta dakatar da duk wani taimako na soja da take baiwa ukraine a halin yanzu har zuwa lokacin da shugabannin kasar za su nuna cewa da gaske suke suna son zaman lafiya kamar yadda ya bayyana ita kuwa jaridar washington post ta nakalto cewa jami'an gwamnatin amurka suna kuma nazarin yadda za su dakatar da musayar bayanai da suke yi da ukraine hakanan kuma horon da suke baiwa sojojin wannan ƙasa. ranar juma'a da ta gabata ne dai shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya kai ziyara zuwa amurka sai dai bata ƙare da daɗi ba a tsakaninsu da shugaban wato ƙasar ta amurka donald trump saboda saɓanin da suka samu akan batun tsagaita wutar yaƙi da kuma yarjejeniya akan ma'adanan ƙasar ta ukraine trump ya zagi shugaban na ukraine da ƙoƙarin kunna wutar yaƙin duniya na uku alhali bai taki wani abu ba kamar yadda ya faɗa an baiwa shugabannin ƙasashen larabawa shawara akan cewa kada su miƙa kai akan duk wani abu da ya fito daga donald trump wani fitaccen marubuci ɗan ƙasar amurka thomas friedman shine ya kirayi ƙasashen larabawan da kar su miƙa wuya ga siyasar donald trump ya kamata su kafa masa sharuɗa friedman ya shaida wa tashar talabijin ɗin aljazira cewa da akwai buƙatar ɗari-ɗari a cikin matakan diflomasiya da za a ɗauka a nan gaba musamman ma dai saboda karo da juna da ake da shi a tsakanin siyasar benjamin netanyahu da kuma donald trump da a nan gaba zai iya haddasa taho gama tsakanin su. friedman ya kuma ci gaba da cewa a daidai lokacin da trump ɗin ya mayar da hankali wajen ganin cewa an kulla alaƙa tsakanin saudiya da isra'ila shi ko benjamin netanyahu abin da yake gabansa shine ci gaba da zama a kan karagar mulki to ƙarshen labarin duniya kenan to madalla yanzu kuma sai a ga zama domin a jerin shirye-shiryen da muka yi muku sanarwa tun da fari da suka hada da shahin bayan labaru ko kun san koyi harshen farisanci lafiya sai da kula tarbiyyar iyali sannan kuma kiɗe-kiɗen iraniya a yi sauraro lafiya. To sharhin namu a yau zai yi dubi game da taron kasashen larabawa da zai gudana a ranar hudu ga watan nan domin duba halin da ake ciki a Gaza da kuma shawar da shugaban Donald Trump na Amurka ya bayar na kwace zirin da ma tilastawa falastinawa kaura zuwa kasashen masar da kuma jordan ministan harkokin wajen kasar masar badir abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falasinawa 'yancin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ranar lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza ba zai kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan ƙasa da kasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan kasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron kasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a ranar 4 ga watan maris din nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen ƙasashen wajen na ƙungiyar za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya kara da cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa palestinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka bayan hakan kuma ministan tsaron isra'ila israel gertz ya umarci sojojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri da zai tilasta ficewar falastinawa daga zirin na gaza kasashen masar da kuma jordan duk sun yi watsi da shawarar trump na cewa su karbi falastinawan gaza ko baya ga hakan shirin na trump ya janyo suka da kasashen duniya kama daga falastinawa shugabannin yammacin asiya da gwamnatoci da dama na duniya wakilin amurka na musamman a yammacin asiya steve wickoff ya faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa nan ba da daɗewa ba za a gudanar da wani taro tare da masu samar da gidaje da masu tsare-tsare daga yankin don tattauna shirin da ya janyo cece-kuce kan gaza palestina Iraniyawa sun yatar da shirin a matsayin ayyana yaƙi ƙasashen larabawa da suka yi gaggawar kin amincewa da shirin na Trump na Amurka na karɓe ikon Gaza tare da sake tsugunar da Falastinawa suna ta kokarin ganin sun amince da wani mataki na diplomasiya don tunkarar manufar. A wani bangare na jawabin nasa Abdullati ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejin tsagaita buɗe wuta da aka rattaba wa hannu a watan Janairu cikin aminci yana mai jaddada ƙudurin na aiwatar da shi yadda ya kamata. an kammala kashi na farko cikin nasara kuma a yanzu dole ne mu matsa zuwa tattaunawa kan kashi na biyu wanda shine mabudin don dorewar tsagaita wutar in shi shi a zahiri zai yi wahala amma tare da fatan alheri da ƙudurin siyasa ana iya cimma hakan isra'ila ta amince da sharuɗan hamas karkashin yajin tsagaita buɗe wuta a gaza wadda aka fara a ranar 19 ga watan janairu gwamnatin tel aviv ta gaza cimma manufofinta duk da kashe falastinawa akalla 48,348 galibi mata da ƙananan yara a gaza ƙungiyar hamas ta da cewa a shirye take ta ba da haɗin kai ga duk wani yunkuri na dakile yunkurin raba falastinawa da sake gina yankin zirin gaza matukar dai hakkin falastinawan sun ci gaba da kasancewa tana mai kira ga taron ƙasashen larabawa da ke tafi da ya ci gaba da kin amincewa da irin waɗannan tsare-tsare a shirye muke mu ba da haɗin kai ga duk wani shiri da ke da nufin daƙile gudun hijirar mutanenmu daga gaza da kuma sake gina tudun mun tsira ba tare da tauye hakkin falastinawa ba musamman 'yancin mutanenmu na yin tur da mamayar in shi muhammad darush shugaban majalisar hamas a cikin wani sako da aka gabatarwa taron da ke tafe a birnin alkahira na kasar masar a mako mai zuwa darush ya ce hamas ta ƙudiri aniyar kammala sauran matakan da suka rage na da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wanda zai kai ga cimma tsagaita buɗe wuta na dandandan da janyewar sojin mamaya na Isra'ila daga Gaza da sake gina shi ya tabbatar da cewa makomar Gaza bayan yakin dole ne gaba ɗaya ta zama ta palestinawa bisa amincewar ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan abokan larabawa a cewar darwish hamas na son yin aiki tare da duk wata hanyar da palestinawa suka amince da su ko ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ta kunshi kwararrun falastinawa ko kuma ta hanyar kafa kwamitin tallafawa zamantakewar al'umma da masar ta gabatar don gudanar da al'amuran gaza a ƙarshen dokokin falastinawa ya yi watsi da duk wani yunkuri na aiwatar da shirye-shiryen gudanar da ayyukan da ba na falastinu ba ko kasancewar sojin kasashen waje a gaza babban jami'in na hamas ya kuma nuna jin daɗinsa dangane da matsayar da larabawa suka ɗauka na bai ɗaya kan batun Falastinawa kan batun tilastawa Falastinawa ƙaura musamman ƙasashen Masar da kuma Jordan da Rush ya buƙaci ƙasashen Larabawa da su taka rawar gani wajen sake gina Gaza yana mai bayyana shi a matsayin mataki mahimmanci na ƙarfafa Falastinu na hana tilasta musu gudun hijira da kuma dakile yunkurin Isra'ila na lalata ƙasar Falastinu da kuma kwace ikonta. Ƙasashen duniya dai da dama sun yi watsi da shirin shugaban na Amurka Donald Trump na mamaye Gaza da kuma kai falastinawa zuwa kasashen masar da kuma jordan al'ummar musulmi da sauran al'ummomi sun yi watsi da ra'ayin daga kausar murya suna masu da hakan da kabilanci yakin kisan kare dangin da isra'ila ta yi a gaza ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla dubu arba'in da takwas akasari mata da ƙananan yara da kuma jikata wasu 111,803 tun farkon watan oktoba na shekarar 2023 a ranar 19 ga watan janairu ne yarjejen tsakaita ta buɗe wuta da musayar fursunoni ta fara aiki a gaza wacce ta dakatar da yakin da isra'ila ke yi kan zirin sai dai batun cimma yarjejenar a mataki na biyu domin ci gaba da musayar fursunoni tana tangal-tangal kawo yanzu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata hudu ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 suka gabata rana irin ta yau. Birnin Herat wanda yake arewacin kasar Afghanistan ya balle da kasar Iran wannan birni da kewaye wani bangare ne na kasar iran tun zamanin da sai dai sakamakon tasirin birtaniya da kasancewa a cikin yankin indiya wannan ya yi sanadin tunzura ballewar harat daga kasar iran sannan kuma hakan ya koma bangare na kasar afghanistan karkashin sarakuna na kabul da kuma kandahar a lokacin mulkin nasiruddin shah qajar sojojin iran sun yi wa harat ƙawanya tare da mayar da ita a cikin kasar iran din da karfin to a shekara ta 1235 hijira shamsiya a wani lokacin ne gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya wadda take dab da shan kayi ta turta karanta zuwa kudancin iran tare da ma mai garuruwa da dama duk da irin turja da jama'a suka nuna a lokacin faransa ta shiga tsakanin bangarorin biyu kuma gwamnatin iran ta kasa tankara sojin burtaniya wanda hakan ya sanya ta janye daga harad a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka a paris sannan kuma an raba birnin da yankunan da suke kewayen sa daga ƙarƙashin ikon iran a hukumance masu saurare ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau dr muhammad musaddiq tsohon firaministan kasar iran ya rasu musaddiq wanda haifaffen birnin tehran ne bayan kammala karatu ya shiga harkokin siyasa inda zama wakilin mutanen tehran a lokuta da dama a majalisar dokokin kasar a lokacin mulkin sarki sha sannan kuma ya taɓa rike wasu mukamai daban-daban da gaske har da ministan kuɗi da kuma na harkokin waje amma a shekara ta 1952 ya zama firayim minista na kasar iran banda majalisar dokoki ta zaɓe shi ya kuma samu goyon baya na malaman addini a majalisar dokokin kasar da kuma wasu 'yan majalisa waɗanda suke kishin ƙasa tare da taimakon su ya samu nasarar mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran ɗin ya koma mallakin ƙasa kafin wannan lokaci dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin amma bayan ɗaukar wannan mataki hukumar da kyan asiri ta cia ta amurka ta shirya masa wani juyin mulki a shekara ta 1954 wanda ya kifar da gwamnatin sa sannan kuma aka kama shi da magoya bayan sa aka gurfanar da su a gaban kotun soji wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso bayan kammala wa'adin ɗaurin da aka yi masa an kuma yi masa ɗaurin talala har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata rana irin ta yau hudu ga watan maris ɗin shekara ta 2016 allah ya wa taha jabir alwani masanin fikihu ɗan ƙasar iraki rasuwa an haife shi a shekara ta 1935 a garin fallujah na ƙasar iraki ya yi karatun firamare a wannan birni bayan haka kuma ya karanci ilimin addini a cibiyar addini ta asfiya wadda take birnin na falluja sannan kuma ya tafi birnin alkahira na kasar masar domin ci gaba da karatuttukansa inda ya kammala karatunsa a makarantar azhar shekara ta 1953 ya kuma ci gaba da karatunsa na jami'a a zangar shari'a a jami'ar al-azhar da ƙarshe kuma shekara ta 1973 ya sami digirin digirgir a fannin shari'a daga wannan jami'a inda ya zo na ɗaya a fannin shari'a bayan da alwani ya samu digirin da girgir ya fara koyarwa da kuma bincike a jami'o'in saudiya da amurka da kuma cibiyar bincike na addinin musulunci na duniya ya kafa cibiyar bincike ta musulunci ta duniya a ƙasar amurka kuma ya kasance mai himma matuƙa wajen gudanar da ayyuka a tsakanin addinai da tattaunawa a tsakanin masana da dukkanin bangarori na addinai ayyukansa sun nuna kyakkyawan tsari da sabbin hanyoyi na ilimi wanda suka yi tasiri matuƙa kan karatun ilmomin musulunci na zamani ya kuma taka muhimmin rawa wajen samar da yani wanda zai ba da damar gudanar da bincike akan addinin musulunci cikin sauƙi. sannan kuma ya kasance shugaban jami'ar kurtaba ta amurka inda ya mai da hankali akan bincike da ya shafi tunanin musulunci da tsarin shari'a a ƙarshe dai alwani ya rasu a ƙasar ireland a ranar 4 ga watan maris ɗin shekara ta 2016 amma abubuwa waɗanda ya gadar musulmi na ilimi da tunaninsa suna ci gaba da wanzuwa da kuma zabar da matasa masu bincike a fannonin ilimin addinin musulunci da ƙarshe masu saurare ku kusan cewa shekaru dubu ɗaya da talatin da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan ramadan na shekara ta uku bayan hijira muhammad bin nu'man wanda ake walakabi da shehul mufid masanin ilimin fiƙi kuma babban malamin addinin musulunci ya rasu ya kasance babban malami a zamaninsa a fagen ilimin fiqh da usul da tauhidi da hadisi da tarihin alkur'ani kafin shahal mufid dai ilimin tauhidi bai wuce matakin haɗa littafai da kuma rubuta su ba sai dai ya buɗe hanyar tattaunawa da tunani ta hanyar amfani da tushen tauhidi da usulul fiqh da hakan ya haɗa dukkanin waɗannan ilmomi shahul mufid yana daga cikin manyan malamai masu kaifin basira da tunani mai zurfi a lokuta daban-daban ya fayyace yadda ake koyar da waɗannan ilmomi sannan kuma yakan tabbatar da al'amura na shari'a ga mutane daga kowace aƙida ko addini tare da tabbatar da abin da yake so da ƙwararrun hujjoji sannan kuma ya shiga muhawara da tattaunawa da mabiya kowace mazhaba saboda irin wannan muhawari da ya kasance yana yi malaman musulunci suka ba shi lakabin mufid shehul mufid kuma ya rubuta littattafai da dama akan fiqihu da usul da kuma tauhidi wanda yawan so ya kai mujalladai sama da 200 littafan da ya rubuta waɗanda suka fi shahara dai akwai littafin alkalam fi da la'ilul qur'an sai kuma littafin nan na al'arkan da kuma kashfal asrar آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da shida inda za ku ji cewa a yau Muhammad ya zazzagaya a cikin birnin Tehran inda ya yi karo da wani ba'ira ne da yake dauke da wani littafi mai matukar mahimmanci ga 'yan kasashen waje da suke koyan harshen farisanci a lokacin da ya je ganin wani likita domin diba lafiyarsa. To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi sai a kasance tare da mu a cikin shirin da kuma jin tattaunawar da za ta gudana tsakanin su to ma kafin wannan lokaci sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka ببخشید یا حقوری شما هستید؟ کینی خارجی نه قصر وجی من هستم نینی ایتالیایی من کسر ایتالیا کتاب لطفی آموزش کویو زبان فارسی هرشن چی؟ درست است هکنه اسم سونه من می بینم نی اینا گنن من می توانم ببینم نی اینا ای گنن بفرمایید بسم الله خارجیان انکسر وجی مفید می امپانی ساده می سوکی چند کتاب وصول تفی دیگر ندبن من فارسی یاد میگیرم نی اینا کویان پرسن چی؟ خودتان دکنکا شما میخوانید کی کنا کرنتاوا شما میروید کی کنا تفیه من میروم نی اینا تفیه من می آیم نی اینا زوه الان ینزو دانشگاه جامعه بین المللی تا دنیا شما یاد میگیرید کی کنا کویو کانون زبان ایران لیتایپینگ کویان هرشن ایران آنجا اچن مرکز چی بیا فقط کوی آنها یاد میگیرند سو سنا کویو آنها می توانند یاد بگیرند سو سنا ایا کویو زبان انگلیسی هرشن تورنچی عربی لربچی آلمانی jamusanci فرانسه فرانسنچی To madalla, to yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi ga da tattauna da kasance tsakaninsu a cikin harshen farisanci. سلام آقا ببخشید شما هم خارجی هستید؟ سلام بله من ایتالیایی هستم این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است؟ بله اسم این کتاب تنداموز زبان فارسی است می توانم آن را ببینم؟ بله بفرمایید این کتاب برای خارجیان مفید است آموزش آن ساده است بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد می گیرم خودتان فارسی می خانید؟ یا به کلاس می روید؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد می نه من در کانون زبان ایران فارسی می خوانم. کانون زبان ایران؟ بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است. دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ نه دانشجوها می آنجا زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. تو مدلا ینزو کما سی اسوراری wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisancin da kuma fassarata a cikin harshen hausa. سلام آقا ببخشید سلام علیکم ملم یه حکوری شما هم خارجی هستید؟ کی دن قصر وجه سلام بله من ایتالیایی هستم علیکم السلام ای نی دن ایتالیایی این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است wannan littafin koyon harshen farisanci ne haka ne بله اسم این کتاب تندآموز زبان فارسی است ای sunan wannan littafi mai koyar da harshen farisanci cikin sauri می توانم آن را ببینم؟ نی زن یا گننسا بله بفرمایید ای بسم الله این کتاب برای خارجیان مفید است wannan littafin yana da amfani ga 'yan ƙasashen آموزش آن ساده است. koyarwarsa tana da sauƙi. بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد میگیرم ای نی اینا امپانی دا ونن لطفی da وسو littafai na daban wajen koyon خودتان فارسی میخوانید؟ یا به کلاس می روید؟ کی دکنکا کنا کرنتا پارسنچی؟ کو کنا زوا اجی نه؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. ای نی اینا زوا اجن کوین هرشن پارسنچی. ینزما اینا زوا نه دگا اجی. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد میگیرید؟ اجام ار امام خمینی ککی کوین هرشن پارسان چن؟ نه من در کانون زبان ایران فارسی می خوانم. نی اینا کراتن پارسان چی نه؟ a cibiyar قانون تا koyon yaren ایران؟ کانون زبان ایران چیبر کانون تا یاران ایران بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است ای چنگ وتا ببر چی چه تو کوین یاری؟ دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ طالبای سنا کویان کوی نه دانشجوها می توانند آنجا زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. آ آ. a can suna iya koyon yarukan Turanci, Jamusanci, Larabci da kuma Faransanci. To jama'a masu da wannan ne ma kawo karshen shirin namu na yau sai kuma a mako na gaba da Allah ubangiji za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama julai ta hada shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina da na jagoranci gabatarwa ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo kan azumin watan Ramadan. To yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar yadda aka shi da farko shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin Ramadan. kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya inda muka tattauna kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi irin su ciwon suga ciwon zuciya da koda da dai sauransu wanda likita ya bada shawarar mai fama da su ya nemi ƙarin bayani ga likitansa kafin ya kai ga ɗaukan azumin to dukta yau shawarwari ne muke son a baiwa mai azumi kasancewar zai shafe sa'o'i masu yawa ba tare da shan ruwa ba ko kuma cin abinci kafin mu kai ga gabar waɗannan shawarwarin dakta a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi Bismillah Wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting. A yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci. A wani lokaci akan bambanta azumi kala-kala don akwai addini, akwai kuma wanda ake bukatar mutum ne saboda za a gaji. Misali, in za a gwada mutum siga akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana daga ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare wato da mutum ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa satin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba haka yi haka yanzu a gwada wa mutum yawan mai da yake jinin shi wato abin da yake shi lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewar jijiyoyin jiki aka gwada wannan kitsan da yake yawa jikin mutum to amma ana so a samu mizani misali ba za ka haɗa sigar mutumin da ya ci abinci awa ɗaya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a mizani ɗaya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ya yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai ba ya ci abinci saboda haka dole sai ya samu mutane akan mizani da an yi wa that fasting sauran akwai azumi kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ka ga da lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta fadi dare shiga shi ne namu na azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To rikita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan kauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo cewa mutum ya takuru ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana eh, dole dai ya ji zumuɗin cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan eh, zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yawa fiye da kima ci ka iya kullewa ci ka iya ɓaci sannan ya tada wani ciwo musamman irin da nau'in kwanifi da kuma ulcer waɗannan za su iya faruwa da su ana so ta ci a hankali kuma ya zaɓi abin da ya ci aka so a yamma inda ko da dabino ko ayin itace a buɗe baki in bari ya tsirga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya ɗan cin wani abu ne na wannan nauyi amma cin abinci mai nauyi da daddare gaba ɗaya alfanun shi bai da yawa domin a mutum yana bacci ba yana buƙatar cikin shi zubar nauyi ba ne Eh, ana buƙatar cikin mutum ya zama ci ba tare da ya cika shi ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada mutum ya garajen ah, cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya buɗe sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanjiyar ya babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka marar kayan yaji nan ma yakan iya sa kwanaki wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarbe ya zama jisabban ciki wato peptic ulcer wato cikin hanji mutum ya sami miki rauni. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. wannan wannan kenan an za dole a kiyaye komai a cikin nuna an san an takuru an sha yunwa in aka ba mutu za a so hama hama cinye lokaci da ma wannan bayi da fa'ida akan eh, so a ta hankali kuma daidai gwargwado. To dokta wajen sahur fa kasancewar daga an yi shi ba kuma zancen sake cin wani abu daga ketowar alfajir din har zuwa faduwar rana. Wani shawarwari ne za a baiwa jama'a? Eh kwarai da gaske. Bai ah, magana akan abun da ya fi damun mutane da dama wanda da dama jama'a ah, sun taba lura da haka. Misali, ah, mutum ya yi suhur kuma ya bacci da wuri ya koma bacci akwai wani mutum ya tashi da safe cikin shi ya kumbura ya dinga gyatsa mai wari abinda hausa kan kira magwas to wannan magwasin ma zai taimakawa sosai wurin mutum ya samu larura a cikin hanjin shi musamman irin dangin wato mikin ciki gamban ciki wanda abin kira taftic ulcer to wannan kan iya faruwa amma zai fara da watakila kwanaki ne tsanani magwas wanda kira acid reflux za su iya damun mutum su hana shi sukuni ma ko da ya yi sahur din so ai eh, lalle lalle in ana so mutum zai yi sahur ya sahur da dan tazara ya bada dan lokaci kan lokaci da ya ce shi tam sannan ya sahur kuma eh, je kwanta ya a aka so a jiki ta har abincin ya tsirga kafin mutum ya in zai bayan ya sallah kenan eh, mutum ya samu ya koma ya ƙara hurumawa zuwa safe Um, so wannan wannan ke da shawara inda mutum da sukuni kar daga yin sahura aka yi sallah kuma a ci koma bacci yara a bari abinci ya tsirga kafin watakila a ruruma to wannan yanayin shawara na da muhimmanci masu kulawa da rayuwar mu mai sama allah ya taimake su amin To masu sauraro gashi dai daktar namu ya kora da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan Ramadana. Yanzu dai a madadin shi daktar namu Sabo Ahmed daga Jami'ar Jos a jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada cikin ƙoshin lafiya. ba dan da yabo gurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Don matasa masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwa mabambanta da suka shafi rayuwar matasa da kuma kalubalen da yake gabansu idan kuma masu saurare suna tare da mu mun buɗe magana ne akan matasa a cikin tsangayoyi daban-daban na ilimi a jami'o'i da manyan makarantu a shirin baya mun ji ta bakunan malaman jami'ar ahmadu bello da ke zaria a tarayyar najeriya da kuma kwalejin horar da malamai ta jihar jigawa da ke garin gumel to a yau shirin namu zai karkata ne zuwa birnin yamai na jamhuriyar niger domin jin yadda rayuwar matasan take gudana a cikin jami'o'i da manyan makarantu da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance. Yo, good To shirin namu na yau wato ya fara da zango ne a cikin kwalejin bada horo a kan harkokin tafiyar da mulki da ke birnin niame Mun kuma tuntuɓi Malam Ibro Ayuba ne wanda ɗaya ne daga cikin malamanta. Tambayar da shirin namu ya fara yi masa ita ce koyaya ɗalibai matasa ke nuna ƙoƙari da ƙwazo a karatu ga jawabin da ya bamu. To, matasa a cikin ƙasashe na masu tasowa ko kasashe masu rauni kamar Nijar haka suna ba da fama sosai eh, waɗansu biyan talakawa sosai waɗanda gidansu ma na fama da abinci na ci yau da gobe waɗansu kuma masu ɗan dama wanda akwai ɗan kuɗi hakan wanda za a ɗiba ba amma dai duk da haka nan eh, kan waɗanda suke cikin jami'o'i haka na gwamnati ko kuwa waɗanda suke cikin mayan makarantun ne masu zaman kansu da ake biya kaɗan-kaɗan kamar ta hanyar dangi ko ko wata hanya haka mai sauƙi kamar su samu wani bursa haka. Ina dai ba da kwama don saboda mi da su yaran eh, sun san da neman ilimi ya zan wajibi dole ne su tashi su yaƙi Eh, jahilci shi ne an yi kira gare su a cikin wannan rayuwar duniya Sun ga yadda halin mahaifansu yake a cikin wahala da suka tashi kenan sun san wannan hali na abin gudu ne kuma suna kyautata zaton cewa a gobe din bayan sun ƙara karatu to ko su samu aiki a cikin eh, ma'aikacin ne na gwamnati kamfani kamfani ko ko wani sarushi hakan ga na gwamnati koko ya zama ma eh, wani tsari za su yi na eh, ta hanyar kansu na zaman kansu wasu ɗan ƙanƙanan dubaru za su hudu to ba su dai wasa ga yin karatu ɗin eh, mu dai abinda muke gani mu matsayinmu masu ba su ilimi muna ganin cewa suna yin kaman lalle gobe ɗin abin zai gyaru ko da yake harka aikin tana kawo matsala sosai sosai kuma tana ma eh, ɗauka hankalin uwaye da mu masu ba da karatun. Allahu mai duniya tuddai, Allahu mai duniya sammai, Allahu mai duniya ƙasai, Allahu mai duniya teku, Allahu mai duniya dacin, Allahu mai duniya yanzu, Allahu mai duniya gobe. To matsalar taɓarɓarewar karatun sakandare a wannan zamanin ya zama ruwan dare a cikin ƙasashe da dama na nahiyar mu ta Afirka. Malam Ibro Ayuba ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan matsala a jamhuriyar Nijar ga abin da yake cewa. wanda suke isowa mu wajen neman digiri wajen mutum da kaga neman digiri university ko wani neman makarantar ne kaga abin yana nisa. a ƙasa ƙasa nan duk yawancin wanda aka zuzzubda wurin karatu ɗin, saboda karatu ɗin kaga ai ya lalace saboda eh, tun harkon shi eh, tun firamare ɗin zuwa sakandare din nan kaga ba wani abin kishi ake karantar da su ba eh, malamai ɗin makaranta da akwai can ba malaman makaranta ba ne irin na da wanda mu suka karantar da mu ko ku suka karantar da na gaba gari a'a yau eh, mai gyaran keke ya koma karatu mai talla aya ta bar sai da aya ta eh, zo ta koma karanta suwa kaga gwamnati ta samu wani mugun gwade daga wannan bankuna cewa ta yi watsi da malaman makaranta wanda suke eh, kamar sanannu horarru ga aikin karanta suwa tun na firamare da sakandare ta yi watsi da shi to yawancin wanda ake zubda daga can kasan wani bi sun yi yawa a zazzamne babu isasshen ilimi kuma su kan kansu an kirke su daga zama tare da mutane uwayensu saboda sun an nuna musu hanyar makaranta wadda ba ba ta da wani karko ba su ba su ga eh, zama na hakan ga cewa na jahilci su kuma ba su da ilimin su ga su kana ga yanzu suna waɗannan su sun mahi matsala bisa ga wanda suke da digiri digiri eh, su eh, dan saboda ga eh, tahiyar rayuwarsu yawanci sai zama su tsawon shekara da rayuwa suna nan babu ilimi isasshe nan aikin kuma babu zuciya ta cewa ilimin da bai samu ba bari mu koma aikin hannu ko mu koma wata haraka dai ta gida. Duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu. Shin duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna wani ya kashe fi ma. Daga cikin dalilan da Malam Ibrahima ya bayar akan abin da ya kawo taɓarɓarewar karatu a makarantun sakandare. da akwai rashin ɗaukar ƙwararrun malamai sannan kuma ya ƙara da cewa yau eh, mai gyaran keke ya koma karatu mai talla aya ta bar sai da aya ta eh, zo ta koma karanta suwa kaga gwamnati ta samo wani mugun gwade daga wannan bankuna cewa Kai yi watsi da malaman makaranta wanda suke eh, kamar sanannu horarru ga aikin karanta suwa tun na firamare da sakandare ta yi watsi da shi ta yi watsi da shi ta komo ga eh, cewa yanzu yanzu karantar dawa a nan ƙasar nan ba aiki ba ne wanda ake yin shi cewa eh, sana'a ta musamman a'a kana yin shi ne kamar irin yadda yau in kana so kai shushana ko gobe in ka kwasa ma ka ce za ka yi wani talla alewa ko kuma ka ce ka alewa dai ba ta sayuwa bari in sai da haka an mai da ba da ilimi kamar wannan wannan abun. Mutanen mutum ka da ke kyau da samai, mutanen mutum kai da ke muna namai, mutanen mutum shi ya ke muna namai, kasashen mutum mai wuya gane hali. Adam mai wuya gane hali. To saboda karatowar lokaci za mu dasa aya a nan sai kuma mun sake haduwa da ku a lokaci na gaba inda za a ji mu da wato ci gaban tattauna wannan jigo da ya shafi matasa a cikin jami'o'i. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. In ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. Yara. Rabbi kai salati gun mai kyan dasa shi da sura. Yara. Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Yara. da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu rarrai barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radiyon boh kashin hausa tv a nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau yara a cikin shirin namu na yau dai kan dai a gaji za mu ci gaba ne da hirar da muke yi da sale zaria wani malami kuma babban sakataren ma'asasar rasulul azam da ke birnin kano inda a yau zai yi mana bayani ne kan yadda za a sa wa yaro asasin karatu sannan kuma abu na biyu a sa asasin karatu tun ana yaro yana nuna a idan an girma to nan asasin shi sai da ya dora kai misali a cikin wani hadisi da aka rawaito daga amirul mu'minin salamullahi alaihi kamar hadisin za a same shi a cikin wasu amsadrak na wasa'il mujalladin na sha biyar sha biyar na ɗari da sittin da tara yana cewa allimu na kuma salata wa khuzuhum biha idza balagul hilma ku koya wa 'ya'yanku sallah sannan kuma eh, ku kama su da ita har da duka ma idan suka isa mafarki to kafin in zo wannan ababin koyar da addini ne eh, shine aka dauki babobin a matakin farko silabus amma idan abin fikihun da zaka dauka irin wannan ruwaya din matakin yaro ne ce idan ya balaga har dukan har za a kama su da laifin hagara kenan ashe abin da aka gina yaro a kai tun yana karami shine kuma wanda za a dora shi a kai har zuwa lokacin da zai kai sunan bulo ma'ana kun gani da ilimin da ya zamanto mun dora mu a kansu na daya dole ya zamanto wannan ilimi din wani ilimi ne wanda zai karfafa su ya karfafa al'umma na faɗi wannan abu na biyu dole ya zama to karɓaɓɓe ne a addinance duk ilimin da ya zama to ba karɓaɓɓe bane kamar koyon sihiri misali koyon sihiri ba ta kowace fuska bane za a je makaranta ana koyon magic a koyi sihiri a ko kuma akwai wani fanni na ilimi wanda an shi ana zama mulhidai ana zama mulhidai akwai shi ko babu shi ana iya samun wannan fannin wanda yana confusing kwakwalwan matashi ya mai da shi mulhidi to za a lura da irin wannan dan kada yaro ya zama mulhidi sai a raba shi kada koyi wannan a ba lokacin da yaro yake dan karami ana kokarin a san menene zuciyar shi ta farkar karkata zuwa gare shi ne sani to idan ya girma matakan ilimi suka zo yanzu zai yi zaɓi to sai a karfafa shi a kan zaɓinsa matukar wannan ilimin ba a ji tsoron addinin su kushe a kansa to sannan kuma abu da uku shine wanda wannan hadisin yake zuwa na magana a kansa duk ilimin da za a koya ma yaro kar a manta tun yana karami an ɗora shi akan ilimin addini addinin musulunci na farko koya musu sallah kamar yadda wannan hadisi yake cewa ku koya ma 'ya'yanku sallah sannan ku riƙe su da ita a lokacin da suka balaga a wata ruwayan ku da ke su in suka kai shekara bakwai akan sallah in suna son wasa da sallah da ke su saboda mu kamar yadda hadisin masu mai ke cewa hadisin imam al-baqir salamun lahi alaihi eh, tun yara suna yan shekara biyar muke su da shi wato akwai tazara tsakanin mu da su tun suna yan shekara biyar suke roƙon yara da sallah saboda haka mu riƙe su idan sun balaga wata ruwayan sun ce shekara bakwai to wannan dole a koya wa yaro sallah a matakin farko saboda sallah ita ce jigon addini ko ina ya tafi harkar sallah kada ya zamanto yana wasa da ita saboda haka koyon sallah shine na ɗaya daga cikin abubuwan da za a koya wa yaro a wannan marhala daga cikin marhalolin shekaru sannan kuma sai koyon alkur'ani mai girma wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa wa man allama alkur'an du'iya bil abawai duk wanda ya koya wa ɗansa alkur'ani to za a yi wa iyayen addu'a fa yuksiyana hallatai yudhi'u min nurihima wujuha aljanna sannan za a lullube su da wasu suturu wanda hasken wayannan suturu din yana haska fuskokin mutanen aljanna wanda ya koya dansa alqur'ani mai girma saboda haka nan ilimin alqur'ani yana ɗaya daga cikin abin da za a koya wa yaro anan a cikin marhalan shekaru muke magana wani lokaci za mu tarar da iyaye suna kokarin su koya wa 'ya'yansa hadda ne hadda babu laifi a kai amma ya zamanto da tsari a gurin koyon hadda na ɗaya kada haramta masa wasa na biyu kada ya fi karfin kwakwalwarsa ba ana son ya cikin shekaru kaza da ba kowa ne ke iya yin wannan haddadin a shekaru kaza ba kowa ke wannan irin wannan fanni ba to amma ma'arif na alkur'ani daidai matakan shekaru ana ana koyawa yaro a addinance to idan ya tashi tare da waɗannan a cikin zuciyar shi ko ina ka sake shi ya tafi a ilimin jami'a da ilimin sakandare insha Allah ba zai salwance ba ba kuma zai tasirantu daga wannan environment din da zai je ba wanda zan yi magana a kan shi insha Allah a fagen karshe masararo kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran da muke sauraron Malam sala Zaria wanda kuma bai gaji ba zai kuma ci gaba da yi mana bayanin kan samun siffantuwa da ilimi. Dauda alkur'ani shine disturai, shine ka'idar zamantakewa, shine kuma hasken zukata, shine ciwon da duk maganin ciwon da duk yake damun sannan shine yake lamunantar da sa'ada da dacewan kowannenmu. mu. su don haka nan dole yaro ya san hukunce-hukuncen da alkur'ani ke son faɗa a wayannan marhaloli na shekara goma shekara biyar shekara bakwai dole a koya masa idan yana da ikon da zai iya haddace qur'ani gaba daya ba laifi idan ba da iko abin da ya samu ya haddace abin da zai iya haddatuwa saboda zai fi masa tun yana yaro kafin ya girma saboda zuciyar yaro kamar yadda hadisi ya ce kal ardul haliya kamar kasan da ba komai ne ma ulqiya duk abin da aka jefa kabilat kabilatu za ta karbe shi wannan shi ma asasi ne na ilmantarwa wato lokacin da yaro yake karami to duk abin da aka jefa masa zai dauka na adab ne ko kuna halayya ne saboda ka ilmomin su zamanto masu tsafta masu kyau tun yana karami har zuwa kuma marahil daban-daban na karatuttukansa dole sai iyaye suna sa ido akan haka nan kan hadisin koyar da 'ya'ya manzo Allah yana faɗi badiru ahdathakum bil hadis to wannan koyar da hadisi zai zo badiru ah, ahdathakum bil hadisi qabla an yasbiqakum ilaihim murja'a ku koya wa 'ya'yanku ku gaggauta yi magana da 'ya'yanku da koya musu hadisi kafin murja'a su ne mulhidan wannan lokacin da imam sadiq ke magana to tun kafin murja'a su yi magana da su mata ma'ana ba za ka yi magana da ɗanka a wannan marhalolin ba na rayuwa ba za ka bari ya koyi ilimin qur'ani da ilimin hadisi ga shi? na ukun abin za a koya masa bayan sallah da alqur'ani sai hadisi to lallai wasu za su yi magana da shi wanda kuma za su yi magana da shi zai saurare su ko ta intanet ko ta waya whatsapp yanzu da sauransu hanyoyin magana da ɗanka suna nan da yawa in baka tanaje shi da wuri ba ka sanya masa yana sauraron magananka ka kulla shi kuma da wani masdari wanda zai ringa ɗaukar shirya yana samun haske na alkur'ani da da sunnar manzon Allah da ahlul baiti alaihim salamu ba to zai zamanto ya salwance ka share masa fakin ya bace gaba daya amma in ka sama masa wannan hanyoyi din to zai zamanto ka lamurantar da shi saboda haka nan Ah, dole ne mu eh, kula da 'ya'yanmu wurin zaɓin hadisai to a nan hadisan da za a zaɓa za su zamanto ana musu kallon ba komai za a karanta mai yaro ba a ɗauki littafin alkafi a ce mashi to yanzu yanzu a koya maka a'a za a zai zama ana zaɓi ne alhamdulillah muna da littattafai mu a nan mustawan mu na najeriya da kuma makarantunmu na islamiyya wanda malam ah, sheikh muhammad nur ya zai zazzabe su kuma da bukatun ɗaya daga cikin yan uwa ne ma ya fara shine dan uwan musu Abdulkadir wanda yanzu kamar amirin yan uwa na gwagwarmaya ne a Kano shi ya nema kuma shi ya fara bugar ma na farkon duk da daga baya bai ci gaba da neman ba amma malam ya ci gaba da tsari yanzu har ina jin ana littafi na uku a hadisai arba'in wanda yake zabi wanda za a koya wa yara akwai hadisan da suna wa na sai a dinga a daukan hadisin da kwakwalwan yaro zai iya dauka ta fuskar ma'anonin su babu ta'akidi saboda haka su za a ringa dauka ana koyawa yara ma'ana hadisan su zama zababbu wanda suke da ma'anoni ingantattu kuma ma'anoni wanda suke ba murdaddu ba a wannan shekarun za a kokarin a karkatar da yaro daga ya fada fadawa tarkon kungiyoyi wanda suke karkatattu wadanda suna nan da yawa na zamantakewa ne karkacewa na siyasa ne karkacewa ko na aƙida na addini musamman musamman ƙungiyoyin da suke yada ilhadi da ƙoƙarin jayayya hatta da samuwan Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai su da yawa a jami'o'inmu so idan baka tanaji ɗanka tun da wuri ba to fa za ka jefa shi cikin irin wannan yanayin Allah ubangiji ya kare mu gaba daya ah, sannan kuma akwai abin da hadisi ya zo ya koyar wanda za a iya istinbadin abubuwa a ciki cewa ga akwai yana daga abin da yaro zai koya ya ce a koya wa yaro iyo na ruwa da harbin kibiya wanda suna daga cikin wasannin motsa jiki masu amfani don haka nan za mu tarar da hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kamar yadda zuwa cikin sahih shi'a juz'i na 17 shafi na 200 na 331 yana cewa allimu auladakum da sibaha war rimaya ku koya mai ƴaƴanku iyo na ruwa da sibaha da kuma ah, war rimaya da kuma ah, jefa ah, harbin kibiya da jifan mashi duka wannan ana iya yin su to zaka ga suna cikin yanzu abubuwan da ake a duniya ma a cikin olympic suna daga abubuwan da jefa kibiya jefa mashi da iyo a ruwa yana ɗaya daga cikin abin da suke da da karbuwa kuma ake har ba da kyaututtuka da models a kansu. a shi dai malam ya koro bayanin dalla-dalla je lokacin ba zai bari ba ku daure ku biyo mu zuwa shiri na gaba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga sala zaria wani malami kuma babban sakataren mu'assasar rasulul azam da ke birnin kano ne kuma awal kunya da shida na gabatar a ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne mai kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda sa su kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake a wannan karan watan azumin watan Ramadan ne mai alfarma. Wannan yasa muka gayyato muku mawaƙa daban-daban domin su baje kolin su kan irin waƙoƙi da suka yi wanda suka shafi watan Ramadan. To a wannan karan mun gayyato muku Muhammad Hancini ne da Muhammad Sa'id Adiyani. da dai sauran wasu mawaƙa za su baje kolin su a cikin wannan shiri namu to masu saurare sai a gyara zama domin masu iya magana na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi a yi saurare lafiya. سر زلف تو ایمان ماست درد غم عشق تو درمان ماست مجلس ما بی تو ندارد فرو زان که رو خد شمع شبستان ماست زان که رو خط شمع شبستان ماست چشمه ما گفت خیال تو که خاجو هنوز گفت خیال تو که خاجو هنوز عاشق و سرگشته و حیران ما عاشق و سرگشته و حیران تو ایمان ماست درد غم عشق تو درمان ماست مجلس ما بی تو ندارد فرو زان که رو خط شم شبستان ماست زان که رو خط شم شبستان ماست To a gaida Muhammad Hancini da kuma Muhammad Sa'id Adiyano da suka gabatar da mana da waka a cikin shirin namu. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Baran jalin zamu shirin a nan saboda karancin lokaci a tafiya shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a shirye-shirye amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه تو هر ثانیه تکیه گاه منی کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم محاله محاله از این لحظه ها بگذرم از تو لبریز بارامشم قراره که قرقه رویا بشم قراره دوباره من گم شده تو آغوشم تو پیدا بشم چه حالی چه احساس با ارزشی منو داری سمت خودت میکشی میشه تو هوای تو با این جهان جور شد به عشق عاشق شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت میشه تو هوای تو پرواز کرد یه رویای شیرین آغاز کرد میشه دل به دریا زد و دور شد به عشق تو با این جهان جور شد به عشق تو عاشق شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست و زیر بارون عشق به این گفتگوی بدون صدا به لبخند شیرین همراه عشق به این حس زیبا تو این لحظه ها سر سفره رحمتت نور هست که افتار این قلب تنها بشه هنوزم به اجاز این لحظه ها همه گریه هم میشه دریا بشه به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو دوباره به من فرصتی نو بده که از پیل پروانشم سوی تو نفس میکشم توی این لحظه ها هوا پر شده دیگه از بوی تو من از بی تو بودن به شب مبتلام درونم به سمت تو پر میکشه نمیخوام که تو ساحلم عاشق بشم بذار قلب من اهل دریا بشه به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونم